This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Litinin 14 ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu karuwar mace-mace da adadin linka na bara sakamakon masassarar cizon sauro yayin da aka fuskanci mummunar ambaliyar ruwa a yankin jihar Difa na jamhuriyar Nijar a baya-bayan nan kuma mata masu juna biyu da ƙananan yara ne lamarin ya fi shafa. Kusan ambaliyar na bana yasa wuri mace-macen nan na bana ya yi na bara yanzu misali wanda sun rasu na bana ya kai 178 in an diba bara wanda sun rasu 43 Dr. Lamin Malam Yusufu kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ministan cikin gidan Nijar ya gana da magadan gari a garin Dosu inda ya umarce su da su tashi tsaye don karfafa tsaro da kuma jaddada mahimmancin biyan haraji. Sannan Muhammad Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda a wannan makon ya haska fitila akan korafin hukumomin kula da madatsun ruwa na jamhuriyar Nijar akan manoman rani na ƙasar. Muna nan kuma tafa da labaran wasanni a takaici. amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ƙungiyar agaji ta Red Cross a Lebanon ta bayar da rahoton cewa akalla mutane goma sha takwas da suka mutu a yau litinin a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama kan wani bene sa'o'i bayan da isra'ilan ta kai wani hari a farfajiyar asibiti a zirin gaza wanda ya kashe akalla mutane hudu tare da haddasa gobara da ta ratsa da sansanin da mutane suke zaune waɗanda yakin ya raba da mahallansu a cewar likitocin falasɗinu lamarin ya bar gwamman mutane da suka samu ƙonuwa mai tsanani harin na baya-bayan nan da ya zo da kwana guda bayan wani hari da jiragen yakin hezbollah suka kai kan sansanin soji a arewacin isra'ila wanda ya kashe sojoji hudu dukkansu 'yan shekaru goma sha tara da haihuwa tare da raunata wasu bakwai a munanan harin da 'yan ta'addan suka kai tun bayan da isra'ila ta kaddamar da mamaya ta kasa a lebanon kusan makonni biyu da suka gabata mutane 61 ne suka jikkata a harin na jiya lahadi kungiyar hezbollah dai ta harba dubban rokoki da makamai masu linzami da jirage marasa matuka zuwa cikin isra'ila a cikin shekarar da ta gabata A yau Litinin ne Prime Minister China Li ya fara ziyarar kwanaki hudu a Pakistan bisa tsauraran matakan tsaro da shawarwari tsakanin kasashen biyu tare da kuma halartar taron shugabannin kungiyar haɗin gwiwar Shanghai da aka shirya a Islamabad a wannan mako. Pakistan na cikin shirin kota kwana bayan karuwar hare-haren 'yan da kayar baya a fadin kasar ciki har da harunkunar bakin waken da aka kai a birnin Karachi a makon da ya gabata wanda aka kai kan ayarin motocin China tare da kashe wasu injiniyoyi guda biyu. Prime Minister Shehbaz Sharif ya tarbi Li a wani sansanin sojin sama da ke wajen babban birnin Pakistan kafin daga bisani su jagoranci tawagar su don yin nazari kan harkokin kasuwanci da ci gaban da aka samu kan hanyar tattalin arziki tsakanin china da pakistan gwamnatin kasar india ta faɗa a yau cewa ta janye jakadanta da sauran jami'an diplomasiya daga kanada sa'o'i bayan da ta watsi da sanarwar da gwamnatin kanada ta yi na cewa jakadan shine mutumin da ake zargi da kisan gillan da aka yi wa wani dan gwagwarmaya sikh a bara A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Indiya ta fitar ta ce ta kuma gayyaci babban jami'in diplomasiyar Kanada a New Delhi tare da shaida masa cewa ba za ta amince da zargin da kasar ta yi wa babban jakadan Indiya da sauran jami'an diplomasiyya da jami'ai a Kanada kwata-kwata ba. A watan Satumban bara, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce akwai sahihin zarge-zarge cewa gwamnatin ta India na da alaka da kisan gillar da aka yi a kasar na dan gwagwarmaya Sikh Hadip Singh Nijar. India ta yi watsi da zargin. ma'aikatar kula da da'a ta taliban a afghanistan ta alkawarin aiwatar da dokar haramta kafafen yada labarai wallafa hotunan duk wasu abubuwan halittu masu rai kakakin ma'aikatar yada kyawawan ɗabi'u by saiful islam kabir ya shaidawa kamfanin dillancin labaran afp cewa dokar ta shafi ɗaukacin ƙasar kuma za a fara aiwatar da ita sannan a hankali ta hanyar jan hankalin mutane akan yada hotunan halittu A baya an dakatar da gidajen talabijin da yada hotunan halittu masu rai a fadin kasar a ƙarƙashin mulkin Taliban tun daga shekarar 1996 zuwa shekarar 2001, amma kawo yanzu ba aiwatar da irin wannan dokar ba tun bayan komawarsu kan karagan mulki. koriya ta kudu ta faɗa a yau litinin cewa ta gano wasu alamomi da ke nuna cewa koriya ta arewa na shirin rushe wasu hanyoyi a yankunan arewaci da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda ba a amfani da su a daidai lokacin da ƙasashen ke cikin zulumi sakamakon ikirarin da koriya ta arewa ta yi na cewa koriya ta kudu ta tashi jirage sama marasa matuƙa a yankinta. ta rushe hanyoyin dai zai kasance yunkurin da shugaba kim jong-un ya yi na yanke hulɗa da koriya ta kudu kakakin hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu lee john jun ya shaidawa taron manema labarai cewa sun sanya alluna a kan titi kuma suna aiki ne a bayansu suna shirye-shiryen rushe hanyoyin ya ce za su iya gudanar da aikin rushe-rushen daga yau litinin ba a bayyana ko sassan hanyoyin guda nawa ne koriya ta arewa za ta rushe su ba labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ambaliyar ruwa a jihar difa ta haddasa babbar barazana ga hukumomin jihar wajen yaƙi da cutar masassarar cizon sauro da ake kira malaria da turanci duba da cewa an samu karuwar mutane 178 da suka mutu a wannan shekarar yayin da a bara mutane 43 ne suka mutu kuma mafi akasari mata masu juna biyu da ƙananan yara ne lamarin ya fi shafa. Wakilin muryar Amurka Harusula Rashidu ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton. ambaliyar ruwa da jihar difa ta fuskanta a wannan shekarar na kan gaba wajen kuma bayar da aka samu wajen yaƙi da cutar malaria a cewar hukumomin kiwon lafiya a nan jihar difa lamarin da yasa aka samu karuwar alƙalin adadin waɗanda suka harbu da ma waɗanda suka mutu sun haura na shekarar bara sanadiyar cutar zazzabin cizon sabro ko malaria da mafi yawanci mata masu juna biyu gami da ƙananan yara ne wannan lamari ya fi shafuwa Dr. Lamin Malam Isufu shine jagoran da ke kula da sashen masu fama da annobar cutar malaria a hukumar ma'aikatar lafiya ta jihar Difa ya yi karin bayani yana mai cewa. Kusan ambaliyan nan na bana ya sa wuri mace-macen nan na bana ya yi na bara. Yanzu misali wanda sun rasu na bana ya kai 178 in an diba bara wanda sun rasu 43 kuma wannan mace-macen ya hai sanani wurin mata masu juna biyu da yara muna waya musu kai kuma magungunan da ake bada na masu juna biyu da na yara muna bi sau da kafa a sha wannan magani wanda ake cewa cps in suna sha wannan magunguna kenan zai rage wannan mace-macen na cizon sauro. Muhammadu Larme wani magidanci ne a nan difa ya bayyana irin wahalhalun da suka fuskanta game da wannan cutar ta malaria. Kalubale gaskiya da muka fuskanta cikin wannan zazzabi na bana da ake wani gashi nan muna ganin makwabta ko wani wanda muna ji an kai asibiti rage halin shi. wani kuma gashi nan gida a kwance ko asibiti a kwance maganukan da ka zo ka samu ma shi ma sai hamdallah kenan gaskiya ba wani kwalbarin da ban fuskanta da shi ba to sai dai game da gidan sauro mai magani fiye da dubu ɗari biyar da gwamnati ta ce ta raba a nan jihar difa domin yaƙi da cutar malaria amma duk da hakan ya yi karamci sosai lamarin da ya sa waɗansu da dama ba su samu ba musamman 'yan gudun hijira wanda rikicin ƙungiyar boko haram ya tilasta barin matsugunan su da kuma ke zaune a nan jihar difa malama maryama na zama ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar da ke zaune a bakin kogi ta ce. a mu wannan sange ba mu samu ba mu kuma gidan mu shina bakin ruwa kenan a taimaka mana da wannan sange ya wadata mu samu kenan inda kariyar saburo kenan wani abin zai rage magaruba ta ka sallah ka sa iyalinka cikin sange kai mai juna bi ka shiga cikin sange to kenan ai ka gani wani zazzabi zazzabin nan na malaria ai ka gani zai kare sangen ya an baka wannan korafe korafen dai ya sa na sake tuntubar Dr. Lamin Isufu ya tabbatar min da hakan da ma matakan da gwamnatin ke dauka ganin sangen ya wadace al'ummar jihar ta Difa in ka diba jihar Difa gudan hiran da akwai ba samu wannan sangen yanzu da an kai wannan kamfankin da an ka kare manya mun sun ayyuka mana takardu sun kace to yanzu duk inda mutane ba samu ba a dauko nawan birkinsu a tura sa'annan su za su yanda za a tura ma wasu sange sai a basu. To sai daga bisani duk da kokarin da gwamnati ke yi wajen raba gidan sauro mai magani ga al'ummar kasar don yaki da cutar malaria. Malama Hafsatu Abubakar ta tabbatar da cewa waɗansu matan an basu gidan sauron saidawa suke maimakon su yi amfani da shi don kula da lafiyar su tana mai cewa sangen da aka bada tabbas akwai masu saidawa don haka ina gargadin mata dangi na wanda suke sai da sange gaskiya wannan ba yi ne ba an ba mu shi ne domin mu kare lafiyar mu kuma a gwada mana lafiyar mu tana da muhimmanci game da mummunar ambaliyar da ta haddasa karuwar yaduwar zazzabin cizon sauro a nan jihar Difa mahukuntan jihar Gami da sauran kungiyoyi masu hannu da shuni na faɗi ka tashin ganin an shawo kan wannan matsalar na yawaitar mace-macen al'umma musamman ma mata masu juna biyu gami da ƙananan yara sanadiyar ibtila'in cutar zazzabin malaria harusu da rashidu murya muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Harusula Rashidu. Har yanzu dai muna nan a jamhuriyar ta Nijar. A karan farko gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta gana da magadan gari a garin Doso. ministan cikin gidan Nijar ne ya jagoranci taron inda ya umarce su da su tashi tsaye don ƙarfafa tsaro a yankunan da suke ya kuma ƙarfafa mahimmancin biyan haraji. Wannan dai na zuwa ne bayan raba gari da kasar ta yi da wasu kasashe da kuma kungiyoyin yammacin duniya saboda aƙidojin bangarorin biyu na cin karo da juna. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Muhammad Tumba ne cewa da ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar ya jagoranci ganawa ta gaba da gaba tsakanin hukumomin mulkin sojan kasar na CNSP da magajin nan gari na riko da sojan su Kanada a ganawa da ke kasancewa ta farko tun lokacin da sojojin suka karbe ragama mulki daga hannun 'yan siyasa inda ministan na cikin gida ya kira ga magajin nan garin akan maganar tsaro da mulki na gari tare da kiyaye yin sama da fadi da dukiyar al'umma ministan na cikin gida Muhammad Tumba na Comme vous le savez, la population attend beaucoup et légitimement kamar fa yadda kuka sani al'ummar wannan ƙasa tana fajara sosai game da manufofin sake gina wannan ƙasar da ba zai tabbata ba sai har mun canza ɗabi'unmu kuma dole ne mu kullo da wasu dabarorin samarwa ƙananan hukumomin wannan ƙasar kudaden shiga da sabon salo na neman kudaden shiga wa ƙananan hukumomin tare da kulawa da dukiyar jama'a daga ƙarshe a amfani da ita cikin ƙa'ida. Orthodox Shin yaya 'yan kasar suka ji game da wannan ganawa da magajin nan garin da ministan cikin gida da ma maganar neman kudaden shiga da kiyaye handama da baba kere wannan ita ce tambayar da niwa abdulrajiku mai suna shekarau. Eh wannan abun da ministan cikin gida ya ce ma magajin nan gari na riko alheri ne domin kasan mu yau incin take nema inci ne mai bada wahala kwarai kenan a ruwan jikinmu mu ne za mu kama mu kasanmu mu contribution mu be diya ta kasa duk wanda yake da lamfo dan kasuwa ne lamfo ne dan adam lamfo ne wanda doka ta yarda da shi a tsarin dokokin kasa da kasa to daidai ne duk dan Nijar ya yi kishin kasar shi ya be lamfon kasar shi dama da lamfo duk kasashen duniya suke gina kasashen su mu ma za mu gina kasan mu da lamfo kenan mutane su girmama wannan na biyan lanhon ƙasa shine amincin ka kuma shine girman ka kuma shine girman ƙasar ka duk ɗan ƙasar da bai biyan lanfu to a gaban doka gaskiya baya da matsayi kun baya da hurumi game da maganar da ministan ya yi musu na su guji handama da satar dukiyar jama'a kamar yanda waɗansu daga cikin waɗanda suka gabace su suka yi alhaji bello musa ya ce magajin nan garin sun sanfa shugaban ƙasa da 'yan ƙasa na kallon su game da amanar da aka ba su ka san nijar kasa ce wadda Allah ya hore ma arziki su ko ƙananan hukumomin nan kuma su ne an rike da wuraren arzikin nan yanzu sai shugaban ƙasa sa su yi taro da su da ministar ɗin cikin gida abin da ya shahi amanar da ya ba su game da duke ƙasa in an amshe ta to kuma a yi ma 'yan ƙasa aikin da ya dace don yanzu ka tabbatar da yau sama da shekara guda ba mu taɓa neman taimako da kowace ƙasa ba kuma ba mu taɓa zura hannu wata ƙasa ta bamu ba arzikin ƙasanmu shine muke maye-mayen ayyukan. na zahiri kana ganin abin da ya shahi likita ba a kasa ba kana ganin abin da ya shahi ayyuka daban-daban da taimaka ma talakawa abinci ba a kasa ba duk da wannan arzikin ne ake wannan kenan muna kira gare su tunda shugaban kasa ya ba su amana to su riƙe amana saboda mi shugaban kasa na kallon su kuma 'yan kasa na kallon su magashin nan kananan hukumomin da suka sha horo a garin na doso sun kafa kungiyar su ta kasa tare da zaben ta yayin da ministan na cikin gida ya ja hankalin su sosai game da matsalar tsaro gabani ya jagoranci taro da shugabannin rundunonin tsaro na jihar doso akan maganar ta tsaro haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jango jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Haruna Mamman baƙo. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. to sai ka ga an more masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar yanzu ta lokaci ya canza ta haya ta canza kenan tunda ta ya canza dole manoma su canza a koma bisa hanya ta biyan bashin noman da duk kai cikin lokaci shi bai ika in ka lura ko ba a ce ka biya ba bai ika wajibi wanda ya da wanda bai samu ba sai ya biya shi abba mu gane ba dai an ce kowa ya noma dai sai ya biya korafin hukumomin kula da madatsun ruwa na jamhuriyar Nijar akan manoman rani na kasar shine batunmu na yau. A dakace mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Madalla. Masaure kamar sauran sassan nahiyar Afirka ta yamma yayin da ake kammala noman damunar bana a jamhuriyar Nijar hankalin manoma da kungiyoyinsu da ma hukumomin da ke kula da ayyukan noman rani musamman hukumomi masu kula da madatsun ruwa da tafkuna ya karkata kan shirye-shiryen noman rani na bana. kamar yadda kowa ya sani koramu da madatsin ruwa da ma dam dam sun cika makil a bana kuma manoma sun ɗaura ɗamarar tinkarar ayyukan noman rani gadan-gadan yanzu haka dai hukumomin da ke kula da madatsin ruwa wato dam na birnin kwanni a jihar ta wata jamhuriyar Nijar sun ba da wa'adi ga manoma da ba su biya kudaden noman ranar bara ba da su gaggauta yin hakan ko kuma hukuma ta karbe gonakin da ke hannunsu tun da dai mallakar gwamnati ne su waɗancan gonaki. dama dai a cewar hukumomin kula da madatsun ruwan wannan tsari na kunshe a cikin wata yarjejeniya da aka kulla a rubuce tsakanin manoma da gwamnati wadda a cikinta manoman suka amince da amshe gonakinsu muddin suka gaza biyan kudaden haraji na gonaki. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya bibi wannan al'amari kuma ga rahoton da ya haɗa wa wannan fili. Tuni dai kungiyar manoman gandari ko dam na birnin Kwanni da kungiyar mashayar ruwan gandarin birnin Kwanni suka sumayin kira ga manoman da ke amfani da gonakan da suke cikin gandarin na birnin Kwanni da ke kasancewa mafi girman dam a kasar da kan taimaka wajen bunƙasa noman damana da na rani da ma yaƙi da zaman banza tare da hana matasa tsallaka zuwa kasashen turai suna mutuwa a cikin sahara ko teku tare da yaƙi da karamcin abinci a cikin ƙasar yin kira ga manoman da suka gudanar da noman rani da yan rigayi na damana da su kokarta biyan kudaden su na hayar gonakan da ke zama na gwamnatin ƙasar ne kamin a soma maganar kuɗin hayar gonakin na noman damar ta gabata kasancewa wasu daga cikin manoman sun yi biris da maganar zuwa wannan lokacin adamu abdu shine shugaban kungiyar mashayar ruwan gandarin birnin kwanni duk wanda ya san yana da bashi na noman rani bai biya ba na gona ta yi to shi tabbatar da nan da kwana goma shiga gauta shi biya bashin shi da ba haka nan ba to doka bugu ne za ta yi tunda yanzu ma haka ona ta na takarda ta wannan dokar yanzu ta lokaci ya canza ta ta canza kenan tunda ta ya canza dole manoma su canza a koma bisa hanya ta biyan bashin noman da duk kai cikin lokaci kasancewar manoman na ci gaba da yin kememe game da biyan kuɗin duk da kiran da kungiyoyin suka yi musu tare da basu wa'adi mai shiga tsakani a wannan maganar shine mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salifu sardauna ya saurari kungiyoyin manoman kuma ya yi kira ga waɗanda suka yi kwance da surdi game da kin biyan kuɗin na hayar gonakan da su yi ƙoƙarin yin haka kamin 20 ga wannan watan na oktoba ko su rasa gonakinsu mutanen gandari sun zo sun ce cikin kashi ɗari ba a biya kashi goma ba ka ku ga akwai matsala haruna parce gandari bai juya babu biyan redevance to kuma abinda mutane nika son in tona tashe su tahiya ta yanzu da tahiya yadda an ka baro can baya akwai eh, sabani can baya lalle akwai takardu amma mutane sun jahilce su gandarin na an yi mai takardar aihuwa da sunan gwamnati ba na kowa ne ba na biyu duk wanda an ka ba kwantar nan da an kai sa hannu bara zoke yanzu cikin abin da ka sama hannu ka sa hannu cewa in ba ka biya wannan redevance ba ka yarda a amshe eka kenan doka ce za haka sun ka kama gana gare mu don mi saboda sun san in an ka fara amshe amshen nan nan mutane su kai wa gare mu su kawo magana an fara amsan musu kaza an fara amsan musu kaza daga bisani mai martaba sarkin birnin kwanni ya jaddada cewa idan fa ba a biya ba ba to lalle gwamnati za ta amsha gonar kanta ta baiwa masu bukata kamin ya kira ga waɗanda aka ba kuɗi suka ƙi bayarwa da su kuka da kanunsu. akwai an haɗi mini waɗanda a shugabannin nan gmp waɗanda su ma sun amsa ga talakawa amma ba su zuba ba to shi nika haɗa ma wanda a firzidankin gmp an ka tabbatar da ya amshi kuɗi ga talaka bai zo ya kai su inda abu to shi sani shi na iya rasa wuri ne da haka su ma yan da gaske na akwai irin su ya kamata su kokari su zuba kudin mutum duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka waɗansu daga cikin manoman sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan zancen da ma kiran da mai martaba sarkin birnin kwanni ya yi musu don su biya kudaden hayar gonakansu na gandari kiran da ya yi gami da abe ikoki wani shi ba da himma manomi shi bai ika lalle bara an yi aikin noman rani an samu jaraba saboda ruwa ba tsasa ba yanzu alhamdulillah allah ya ba da shekara mai albarka an yi dawa sosai an yi gero ga wake na ɗiba bai ika in ka lura ko ba a ce ka biya ba bai ika wajibi na tunda abin da kaka cin amfanin shi kenan ma ba sai an ce ka biya kuɗin ika ba. Lalle mun je an yi magana gaba da redefansu na aikin rani an ce kowa shi niyya shi biya haka nan na gaskiya na tunda kowa sa ana biya. To ba san ba da wanda ya samu da wanda bai samu ba duk sai ya biya shi abba mu gane ba dai an ce kowa ya noma dai sai ya biya. Masare karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin dukkan hannun abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin kwanni mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga labaran wasanni amma a takaici. hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta soma gudanar da bincike kan makalewar 'yan wasan najeriya na super eagles a filin jirgin saman al-abrak da ke kasar libya na tsawon sa'o'i da dama lamarin da kuma ya haifar da cece kuce cece kucen ya soma ne tun sa'ad da super eagles din da ke kan hanyar su ta zuwa bengazi domin buga wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2025 da kasar ta libya inda ba zato ba tsammani aka karkatar da akalar jirgin nasu zuwa filin jirgin saman na al'abrak wanda ke da tazarar kilomita 130 wato tafiyar mota ta tsawon sa'o'i sama da biyu zuwa bengazi bayan saukar tasu kuma an bar 'yan wasan na najeriya a kulle a filin jirgin saman sama da sa'o'i goma sha biyar ba tare da tanadin sukuri zuwa birnin na bengazi ba. lamarin ya bakanta ran hukumomin najeriya har ma da 'yan wasan nata na super eagles da suke kulle da kuma suka yi zargin ma tamkar ana garkuwa da su ne inda suka yi ta wallafa hotunan yanayin da suke ciki a shafukan sadarwa na intanet kana kuma suka yi barazanar kauracewa buga wasan da kasar ta libya da aka tsara bugawa a gobe talata kyaftin din najeriya william trust ekong ya wallafa wani sako a shafin sadarwa na x yana cewa 'yan wasan sun yanke shawarar ƙauracewa buga wasan inda ya kira ga gwamnatin kasarsa ta najeriya da ta gaggauta ceto su daga yanayin da ya ce suna ciki a kasar ta libya a wata sanarwa da ta fitar hukumar ta kaf ta ce ta tuntuɓi hukumomin kasashen libya da najeriya bayan samun labarin tuni kuma da ta miƙa lamarin ga hukumar ladabtarwa ta kaf domin gudanar da bincike da kuma ɗaukar matakin da ya dace akan duk wanda ya karya doka. hukumar ta ta kuma bukaci najeriya da kada ta cewa buga wasan duk da cewa akwai fargabar rashin tsaro da aka bayyana a ranar alhamis din da ta gabata ne najeriya da ta karbi bakoncin kasar ta libya a wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka inda kuma ta doke ta da ci ɗaya da nema najeriya ce kuma yanzu haka take a saman rukunin nasu na d da maki bakwai a cikin wasanni uku benin ce ke binta da maki shida sai rwanda ta uku da maki biyu yayin da Libiyar take ta hudu da maki ɗaya tal. Ƙarshen labaran wasannin kenan Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar agaji ta Red Cross a Lebanon ta bayar da rahoton cewa akalla mutane goma sha takwas da suka mutu a yau litinin a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama kan wani bene da ke arewacin ƙasar. Sa'o'i bayan da Isra'ilan ta kai wani hari a farfajiyar asibiti a zirin Gaza wanda ya kashe akalla mutane hudu tare da haddasa gobara da ta ratsa da sansanin da mutane suke zaune waɗanda yakin ya raba da mahallansu. A yau Litinin ne Prime Minister China Li ya fara ziyarar kwanaki hudu a Pakistan bisa tsauraran matakan tsaro da shawarwari tsakanin kasashen biyu tare da kuma halartar taron shugabannin kungiyar haɗin gwiwar Shanghai da aka shirya a Islamabad a wannan mako. Pakistan na cikin shirin kota kwana bayan karuwar hare-haren yanta da kayar baya a fadin kasar ciki har da harungunar bakin waken da aka kai a birnin Karachi a makon da ya gabata wanda aka kai kan ayarin motocin China tare da kashe wasu injiniyoyi guda biyu Gwamnatin kasar India ta faɗa a yau cewa ta janye jakadanta da sauran jami'an diplomasiya daga Kanada sa'o'i bayan da ta watsi da sanarwar da gwamnatin Kanada ta yi na cewa jakadan shine mutumin da ake zargi da kisan gillan da aka yi wa wani ɗan gwagwarmaya Sikh a bara. ma'aikatar kula da ɗa'a ta taliban a afghanistan ta yi alkawarin aiwatar da dokar haramta kafafen yada labarai wallafa hotunan duk wasu abubuwan halittu masu rai kakakin ma'aikatar yada kyawawan ɗabi'u by saiful islam kabir ya shaidawa kamfanin dillancin labaran afp cewa dokar ta shafi ɗaukacin ƙasar kuma za a fara aiwatar da ita sannan a hankali ta hanyar jan hankalin mutane akan yada hotunan halittu Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.